Zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki da aka gudanar a jihar Plateau ya fuskanci rashin fitowar jama'a a rumfunan zaben don kada kuri'arsu. A mafi yawan rumfunan zaben da na zaga a cikin birnin Jos, jama'a ba su fito sosai ba idan aka kwatanta da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya. Na tattauna da wasu don jin yadda zaben ya gudana. Sunana Fuenji Goar. to zabe kam gaskiya mun gode Allah kuma yana tafiya daidai sai dai na gan kamar namban bai kai na presidential ba duk wanda aka zaba nufin Allah ne sunana Hamza Ibrahim Raba alhamdulillah kamar yadda muka yi na farko lafiya da mu gudanar da shi Allah da wannan ma lafiya ba fito ba kamar yadda aka fito wancan karan dalilin abin da ya sa wasu sun dau wancan cewa saboda shugabancin ƙasa suna son canji ne sunana awwal awwal ahmad to a gaskiya fi sabilillahi jama'a da ba su fito ba kuma Allah ya sa shugabannin da za mu zaɓa Allah ya sa su mana aiki akan wannan wahala da muke na zaben su sunana Rose Oliver na yi zabe na komi ya je mun daidai na ji dadin zabe sosai Eh. Amma kin samu wani damuwa tun da kika na. A ba damuwa. Haka ma lamarin rashin fitowar jama'a yake a wasu ƙananan hukumomi a jihar Plateau. Tun farko dai sai da jami'in hukumar zaben da ke karamar hukumar Jos ta Arewa Gayus Hassan ya shaida mun cewa sun samu matsalolin kalilan da na'urar tantance kada kuri'a amma sun samu an gyaggyara su kuma suka ci gaba da aiki. Dole a zabe dole san matsaloli kamar matsalolin kan readers amma technical mai suna da duk all our challenges To sai dai bayan kammala zaben ne na samu labarin mutuwar wani saurayi a wata rumfar da ke yankin Alika Zaure a nan cikin birnin Jos. Kakakin rundunar tsaro ta Special Task Force da ke jihar Plateau Captain Ikedici Iweha ya mun bayani kan yadda lamarin ya auku. Ana zaton wayan sun zo sun kwace ballot box da kawo tashi hankali a gun da ake zaɓe ma'aikatanmu kuma aka kira su su samu su kwantar da tashi hankalin a gare mu kwantar da hankalin mu matasa ke kawo tashi hankalin nan suka kuma a akan jami'an tsaron nan da zaye-zaye da jefi-jefi Allah ya sa aka rasa mutum daya ba wai sojoji sun tashi su sun kashe wani bane a'a. Eh to amma za a iya ce bindigan sojojin harbi yaron kenan ko? a taikace ma ba soja ba ne ma ya arziki muna kira da mutane da ba da haɗin kai da zai su tashi su ce ya su tashi hankali ba da jefe-jefe da yankin kwatan eh, kayan aiki da 'yan bane 'yan tsoro da a'a To sai dai wani da ya nemi sa ka yi sunansa ya shaida min cewa tuni aka yi zana'idar yaron da ya rasu. Sun zo ne suna raba ma da mata dubu ɗaya biyar biyar shi yaron. sai aka fara irin haya-haya din nan to irin yan iskan nan yana da irin madaran su da yake so bayarwa to garin ya ne garin ya ne sai ya fesa ma bolis da yake aiki a nan wannan mazaba din ya fesa mishi abin madaran su din a ido polisin kuma da ya yi wuri-wuri ya ɗan shishare da shi haka dai sai yaron yana gudu shine sai ya auna shi ya harbe shi to magana da nake gaya miki yanzu aka ma na bari ma har ga kai shi Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a nigeria.